يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك أقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin kwansa yau muna ranar sha takwas ga watan takwas shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar biyar ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi Isa alaihi salam mun kasance turana irin ta muna gudanar da karatun littafin allu'lu wal marjan amma kasancewar azumi ya karato kuma yau shine karatun zamu na karshe zamu hutu sai na zaben tunatar da mu a kan abin da ya shafi wannan ibada mai girma ta azumi don a ƙaru da abin da za a tunkara a tunkare shi ana da masaniyar wasu abubuwan da ko da amanta ko kuma ana da jahilcinsu a samu ilimin fatan mu Allah ya sa mu dace da farko zan fara da bayani akan falalar ibadar azumi ibadar azumi ibadar azumi a dunkule ko ya zama na farilla ko ya zama na nafila ina da falala da ubangiji subhanahu wata'ala isan ya tattara da shi daga cikin falalar da Allah subhanahu wata'ala isan ya wa ibadar azumi da ta shafi azumin ta shafi masu yinsa shine azumi yana zamar wa mai yin sa mai ceto a ranar alkiyama wannan matsayi ne da daraja ga shi azumi kuma matsayi ne da daraja ga mai azumi da zai samu ceto ta dalilin azumi kuma azumi shi zai cece shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa a ranar alkiyama azumi zai ce da ubangiji subhanahu wata'ala ya ubangiji na na hana wannan bawa naka cin abincinsa da shan abin da kuma sha'awance sha'awancensa a tsawon yini ya ubangiji ka cece shi ka bani damar cetonsa wannan hadisi wanda ka daga sahabin annabi abdullahi dan Amur, imam ahmad ya rawaice shi ina tabbatar mana da falala ta azumi na zamantowarsa mai ceto ga wanda yi shi a lokaci guda falala ce gare shi daraja ce ga wanda yi azumi bayan wannan abu na gaba da ibadar azumi ke da shi na falala Allah subhanahu wata'ala ya keɓe wata ƙofa ta musamman da ake kira da suna rayyan don waɗanda suke azumi to da ka ba masu shiga aljanna ta wannan kofar sai waɗanda suke alfa musamman wanda ya tsayu da yin na da na duk inda aka taɓo in dai magana azumi ce da shi a ciki wannan hadisi shi kuma an karɓo shi daga sahabin annabi sa'an dan sa'ad imam al-bukhari da muslim suka rawaice shi kun ga nan ma ina sanar da mu matsayi da daraja ta ibadar azumi da har ina da kofar da aka ware dan masu sa kuma yana sanar da mu martaba da daraja ta masu yin azumi da aka keɓe musu wata kofa ta musamman domin su abu na gaba daga cikin abubuwan da yake sanar da mu falala da matsayi da daraja ta ibadar azumi duk bawan da ya azumi saboda Allah a wata rana daga cikin ranaku Allah subhanahu wata'ala zai nesanta fuskarsa daga wuta gwargwadon tsawon tafiyar shekara saba'in wannan ba ƙaramar daraja ba ce da ibadar azumi yake da ita da Allah ya sanya shi dalili da sanadi na inesanta bawan da ishi daga shiga wuta kuma daraja ce da martaba ga wanda ya azumi cewar yana daga cikin bayan da suke samun kubuta daga wuta saboda ibadar azumi da suka yi domin Allah hadisin da ya zo da wannan bayani an karɓo shi daga sahabin annabi Abu Sa'id al-Khudri Allah ya da shi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawace shi bayan haka bawan da ya tsaye da yin azumi azumin kansa idace da samun gafarar zunubansa azumi na sa a yafe wa bawa zunubai a lokaci guda hakan daraja ce ga azumi da ya zama dalilin da yasa aka share ma zunubi kuma martaba ce ga wanda ya azumi ya yi abin da isa masa nadiyar share masa zunubansa game da wannan akwai hadisi da aka karɓo daga sahabin annabi abu hurairah Allah ya yarda da shi wanda imamul bukhari da muslim suka rawaita yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk mutumin da ya azumci watan ramadan tsakani da Allah ina mai neman lada da sakayya gurin Allah yana mai ba da gaskiya da Allah to an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa ashe azumi matsayinsa da sa ta kai ya zama dalilin da za ka samu gafarar ubangiji da haka daraja ce ga azumi kamar yadda yake martaba ga wanda ishi kodana su ne tsakure da muka yi a game da abin da ya kwana ta azumi ba don su kenan ba amma dai wani abin da zai baka haske na irin bayanan da suka zo akan daraja da kima da Allah yi wa azumi da masu yinsa Allah ya sa mu dace idan kuma ka ɗauki azumin da za mu tankara na ramadan a kan kansa kafin shiga bayani a kansa shi ma falalarsa ta haɗar da wato alin falala da watan yake da ita manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a za a karɓo daga sahabansa abu huraira allah ya da shi wanda imamul bukhari da muslim suka rawaita abu hurairah yake cewa manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce idan watan ramadan ya zo idan watan ramadan ya kama to za a bude kofofin gidan aljanna za a rufe kofofin gidan wuta za kuma a garkame shedanu wannan ba karamar daraja bace da Allah ya sanya wannan wata daban da sauran watanni a dangane da wannan matsayi da aka keɓe shi da shi na cewar a wannan watan ne ake rufe ƙofofin wuta a kuma buɗe ƙofofin aljanna rahama kai tsaye zuwa ga bayi kawar da su daga fuskantar azaba ko kuma bala'i na ubangiji subhanahu wata'ala bayan da ke hana su sakewa su ba Allah su kuma garkame su wannan daraja ce ga wannan wata na Ramadan daraja ce da matsayi da ibadar da za a yi a ciki cewa tana daraja da kimar da har ubangiji ya mata wannan shiri da tanadi don wannan ibada da wanda za su aiwatar da ita Allah ya sa mu dace to ko me tushen shar'ancin ibadar azumi akan al'ummar musulmi malamai na ambata cewa tushen shar'ancin ibadar azumi akan musulmi ya samo asali daga faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul baqara ya ayyuhan ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ya ce ya ku wannan ku bada gaskiya da Allah kuke bin manzo sau da kafa an tilasta muku ibadar azumi kamar yadda aka tilasta shi ga al'umman da suka gabace ku Allah sai yake cewa da mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da aka tilasta wa azumi da sauran al'ummin da suka gabace mu da aka tilasta wa azumi sai yake ya tura mana yin sa ne la'allakum tattaqun domin ku zamu tsoron Allah dalilin shar'ancin ibadar azumi domin bayi su dace da jin tsoron Allah subhanahu ta'ala. ashe ibadar azumi na gadarwa da bayi jin tsoron Allah sannan bayan haka Allah subhanahu wata'ala a dai cikin suratul baqara yana cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum Allah yace watan ramadana shine watan da aka saukar da alqur'ani a cikin sa a cikin sa aka fare wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wahayi na ayoyi biyar na farkon suratul alaq saboda haka a wannan wata aka fara wahayi ga manzo sallallahu alaihi wasallama to Allah ya ce wannan wata na Ramadan shine watan da aka saukar da alqur'ani a cikin sa akwai shari'a ga bayi a tattare da wannan wata da kuma ibadun da aka dora wa bayi a cikin sa wa bayyinatin min al-huda kuma hujjoji ne da dalilai karfafa wato na abin da ya shafi shari'a a tattar da abin da ya shafi wannan wata na Ramadan wal furqan wata ne da ke zama mai rarrabewa tsakanin bayin da suke bin Allah da masu saba masa a wannan wata za su ga bayin da suka yarda su bi Allah yunwa ta sa sun yi kware-kware baki ya bushe saboda neman yardar Allah da zai ya gare shi wanda kuma yake wato dan ashan ke a miƙe kafa da yake sa ran cewar zai sha anan ya sha a can bisa tsammanin bayan da ba Allah ba sai ka ga yana warka jamin sa yana faɗi tashin sa babu abin da ya dame shi wannan wata ya rarrabe na Allah da wanda ba na Allah wal furqan alqur'ani da aka saukar da shi a wannan wata littafi ne da yake bambance tsakanin na Allah da wanda ba na Allah ba littafi ne da yake bambance tsakanin ƙarya da gaskiya sunna da bid'a daidai da kuskure da abubuwan da suka kama da haka شهر رمضان hudan أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu duk wanda ya halarci wannan wata daga cikin ku Allah iraya shi kai ga wannan wata to ya azumce shi da umarni na ubangiji subhanahu wata'ala da horo daga gare shi ga bayan su ce wasu masa azumi sai malamai suka ce da ayar da ta gabata da wannan su dalilai da suke wato anin bayani a kan shar'ancin ibadar azumi akan musulmi kamar yadda aka koma ɓangaren sunna akwai hadisin da karɓo daga sahabin annabi abdullahi dan umar allah ya yarda da shi da mahaifinsa yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce an gina addinin musulunci akan abubuwa biyar shaidawa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai da tsaye da sallah da ba da zakka da yin azumin watan Ramadan da ziyartar ɗakin Allah mai alfarma ga wanda ya sami ikon zuwa gare shi sai zamanto cikin abubuwan da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya lissafo guda biyar da musulunci ke ginuwa a kansu ya ambata azumin watan ramadan saboda haka wannan sai ke tabbata mana cewa ibadar azumi hukuncin tafilas ce akan musulmi liki ne hankali mazaunin gari ba matafi ba saboda haka waɗannan bayanai su suke tabbatar da cewa ibadar azumi ba ibadar ganin dama ba ce ba ta mai ba ce zabi ga bai a'a ibada ta da dole domin sai an samar da shi aka samar da abin da musulunci ya gudu kai. kasancewar ubangiji ya ce ya tar tilasta mana shi kamar da yake ba alaikum siyam kuma ya ce faman shahida minkum shahra Ya yayi umarni umarnin Allah dole ne a bi ba wani abu da zai kautar da shi daga zama na dole sai da dalili gamsashe ingantacce babu kuma da yake ba dole bane to wannan yasa malamai suke cewa ibadar azumi ibada ce ta tilastole, dole kuma matsayinsa ginshiki ne daga cikin ginshikan addinin musulunci to bayan wannan abu da muka ji sai kuma bayanin da malamai suke cewar yaushe azumin watan ramadana yake tilasta akan bayi to ne malamai suke cewa yana tilasta akan bayi da tabbatar ɗayan abubuwa biyu abu na farko ganin jinjirin watan ramadan din saboda manzo a hadisin da karɓo daga sahabinsa abu huraira allah ya da shi yana cewa manzon allah tsira da aminci allah tabbata a gare shi ya ce ku yi azumi a ta dalilin ganin jinjirin watan allah ci ku sha ku ajiye azumi a ta dalilin ganin jinjirin watan da ke biye da watan azumi idan aka rufe muku watan ba ku iya ganin sa ba ku sai a tsallaka gaba ta gaba abu na biyu da in aka rasa na farko za a tsallaka zuwa gare shi sannan azumi zama tilas a kan bayan shine sai manzo yake cewa fa gumma alaikum fa akmilu iddata sha'ban 30 yawma idan aka rufe muku watan ba ku iya ganin sa ba a ranar 29 ga watan Sha'aban ba ku ga watan Ramadan ba to ku cika adadin kwanakin watan Sha'aban ya kai kwana 30 in ya cika 30 wa gari ɗaya ga watan azumi ne ku tashi da azumi ko ku ga wata ko ka ku ga wata azumin da watan da ya gabata ya cika ba a wani wata mai 31 a musulunci 29 ne ko 30 to bai 29 ba 30 ya tafi ke to wannan shine ɗayan abubuwa biyu da sai sun tabbata ake tashi da aji in aka samu ganin jinjirin wata a ranar 29 to ba magana tsallakawa 30 in ba a gan shi ba shine sai a tsallaka cikar watan da zai kare 30 dan a kama ibada take da wannan wanda ya cika 30 haka kuma an je aje azumi in an ga watan az wato ainihin shawwal a ranar ashirin da tara ga watan ramadan to wannan wata na ramadan ya ƙare shawwal ya kama saboda haka washe gari ranar idi idan ba a gani ba to sai a cika shi kwanakin watan azumi ya kai kwana talatin saboda haka ibadar azumi lokacin fara ta ne lokacin da aka ga jinjirin wata ba, ko kuma in ba a gan shi ba a ranar ashirin da tara a cika sa kwanakinsa ita 30 washe gari a tashi da azumi wannan shine abin da malamai suke ambatawa batun kuma abin da ya shafi ganin wata dalilai na shari'a sun tabbatar da cewa in dai aka samu ganin watan daga mutum ɗaya zuwa biyu kuma jagoran al'ummar musulmi ya aminta ya karɓi wato ainihin ganin watan wannan musulmin da ya zo ya sanar da shi to zai tashi da azumi kuma al'ummar musulmi kowa ya tashi da azumi kamar yadda manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi a lokacin rayuwarsa Abdullahi dan Umar ya ce an nemi wata na azumi na gan shi na sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na gani annabi ya azumi ya umarci al'ummar musulmi da su azumi to bayan wannan sai malamai suke bayanin kuma to ya ake azumi a musulunci menene azumi a musulunci azumi a musulunci shine kamiyar da bawa yake yi tsakani da Allah domin Allah daga barin ci da sha da biyan bukatar sha'awa ga wanda yake da aure da kuma barin miyagun maganganu da munanan ayyuka tun daga hudowa alfajir na biyu har zuwa faduwar rana waɗannan abubuwa su suke haɗuwa su ba da azumi karɓaɓɓe shar'antacce a musulunci kamiyarka daga barin da sha da biyan buƙatar sha'awa da kuma kamiyarka daga ayyukan asha da maganganun banza saboda Allah domin Allah tun daga hudowa alfijir na biyu har zuwa rana ta faɗi malamai ke cewa madogara da ta sa aka faɗi wannan ne azumi a shar'ance faɗin Allah subhanahu Ta'ala da yake cewa uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل زوا wannan gaba ta wannan aya malamai suke cewa Allah ya ce an halatta wa al'ummar musulmi daren watan azumi uhilla lakum lailatul siyam me aka halatta a wannan dare arrafafu ila nisa'iku kusantar iyalinku rungumar su jin daɗi da su da aka shar'anta mu bayan da kafin wato ainihin wannan aya a tsarin addinin musulunci a farkon musulunci farkon shar'anta azumi idan lokacin buɗe baki yayi ba kai buɗe baki ba baka iya yin wani abu na biyan bukatar sha'awa da iyali ba ka kuskura bacci ya kwashe ka saboda ka gaji ka sha yunwa ka sha kishirwa ka aikatu to ba kai ba sake cin wani abu ko biyan bukatar sha'awa da iyali sai dai an kai azumin gobe ku sai Allah yi musu rangwame da sauki sakamako yake saboda suna ha'inta kawunan sai mutum ibaccin sai ta dan yangadawa ina jin abin da ake yi saboda yana so zai ya bukatar sha'awa da iyali ko kuma zai ci abin da zai ci na buɗe bai shine Allah yake cewa uhilla lakum laylata siyam rafathu ila nisa'i hunna libasun lakum wa antum libasun lahun su sutura ce gare ku take kare ku daga wa abin da Allah ya hana na zinace zinace domin kuna da wanda za ku biya bukatar ku ci sha'awa da su ta hanya halattacciya wa basu libasun lahunna kamar da ku ma sutura ce a gare su suna da wanda za su biya musu bukatar ta sha'awa ta hanyar da Allah ya yarje musu to da haka ku ba ku tsare ta kanku da saba wa Allah ta hanyar zina ba su ma haka saboda wannan ku yana baiwa kowa agaji da ɗauki ta wannan fuska kamar yadda su tura ne a gare ku ba za a ga wato kasa kasawarku da gazawarku ba a fili saboda suna ba ku ɗauki a rayuwa ka je ka wahala kana dawowa abinci ina jiran ka an gyara kai ake jira ka lokaci da ku a zan ka furkai furkai ka dawo da yunwa kuma sannan kana neman inda za ka je shin gurin mai shayi za ka je ko ko wajen mai ƙotar da zuwa za ka ko ko ina za ka tunkara ta raba maka asiri ba za a ga wannan abin da ta kai kamar yadda kai ma ka raba mata asiri abin da za ta ci a cikin daɗin rai za ka kawo har ma ta zaɓa yau in an ɗan samu ɗan ciniki da Allah a so mana da abun ba ma sai ta faɗa ma kai ka gane in ma shi in ma zagi a gyararriya ko wani abin da ya kama da to ka zama mata sutura daga a zama wato ainihin matsalar ta ta wannan ɓangaren sutura ka ta fuskoki daban ku sutura ne gare su kamar da su ma suke sutura a gare ku na libasin lakum wa antum libasin lahum alima Allah annakum kuntum taftaruna anfusakum fataba alaykum Allah ya san da kuna rafa kawunan sai kun shirgi baccin ku zo ku ci abu sai kun shirgi baccin ku zo ku biya bukatar sha'awa da su bayan an ce kan ku biya bukatar sha'awa da su in dai bacci ya rasa to Allah ya yafe muku wannan ba za a kama ku da shi ba kuma yanzu an halatta muku da ran Allah yake cewa fataba alaikum wa afa sai ce fal ana bashiruhunna ƙarin bayani akan cewar an halatta muku yanzu ku ci gaba da rungumar matan ku biya buƙatar sha'awar ku da su cikin dare wabtagu ma kataba Allah lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta muku samu izarta muku da samu in ta muku samu na ƴaƴa tare da su na biyan buƙatar sha'awa ko ba samu ƴaƴa ba wa kulu washrab ku ci gaba da ci da shi a cikin daren ba komai yanzu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min har hasken al ya keto daga cikin duhun dare ana samun hasken al na biyu ya keto daga cikin duhun dare damar da kuke da ita na biyan bukatar sha'awa da iyali damar da kuke da ita ta ci da sha cikin dare ta ƙare حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الذي ثم أتم الصيام إلى الليل daga nan ku ci gaba da ci da gaba da azumi ku ci shi har zuwa dare ibara rana ta faɗi wannan azumin na ranar ya samu sai wannan aya ta nunar da mu cewa ana buƙatar ka kame daga barin ci da sha dan an ce wa kulu washrabu a cikin dare hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr iya makuran lokacin kuke da ku ci ku sha zuwa al-fajr yake an ce waftagu ma kataba Allahu lakum cikin dare na watan azumi za ku iya biyan bukatar ku ta sha'awa ana kaiwa hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr da ba ta tsare ashe za ka kame daga barin shi, za ka kame daga barin sha za ka kame daga barin biyan bukatar sha'awa kun ga waɗannan sun fito daga cikin wannan aya ثم أتم الصيام إلى kusa game da azumi zuwa dare ya fara. rana na faduwa azumin rana an gama shi to daga ina aka samo kuma sai ka hada da karewa daga bari ayyukan aisha da miyagun maganganu eh akwai hadisi da farko daga sahaba annabi Abu Huraira Allah ya yarda da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce duk mutumin da bai bar magana ƙarya ba da aiki da maganar da take ta ƙarya to Allah ba shi da buƙatar ya baccin sa ba shi da buƙatar ya bashan su da ya ci ya sha da ya ƙi ci ya sha duk ɗaya kamar da wani azumin wani wata wani eh, hadisin yake cewa da dama daga cikin masu yin azumi ba su da rabo na komai sai na yunwa yunwa banza suka ci kishirwa banza suka sha amma abin da ake samu daga ibadar azumi ba su da shi na sakayya da ladar me yasa sun tafiyar da abin da za su samu na lada daga miyagun maganganun da suka faɗa da munanan ayyukan da suka aikata wanda sai nuna cewa ashe ko ka kame daga barin ci da sha da biyan bukatar sha'awa sai ka kame daga ayyukan aisha da maganganun banza saboda haka kariyarka daga barin ci da sha da biyan bukatar sha'awa wannan shine abin da yake a aikace ta bangaren abin da ake iya gani ka ƙi ka ƙi sha ka ƙi biyan buƙatar sha'awa kamewa da miyagun daga miyagun maganganu da ayyukan ashiya su ma wani abu da za a iya gani a gane cewa ewa eh, ne tunda azumin ne kama ba za ka taɓa jin ya zaki tunda azumin nan ya kama ba ka taɓa jin ya faɗi wata magana mummuna ba tunda azumin nan ya kama ba za ka gan shi a guraren da bai kamata a ga musulmi ba ko yana aikata abin da bai dace a aikata ba to waɗannan su suna da alaƙa da ainihin gundarin sakayyar ladan wanda kuma suna da alaƙa da gundarin ji a jikinka da za ka an fahimta ko to da ka ce ka yi wannan sannan ka amsa ka yi azumi shar'antacce karɓaɓɓe a musulunci Allah ya sha mu dace saboda haka sai waɗannan abubuwa sun tabbata sannan azumi ya tabbata shar'antacce wannan shine abin da malamai suke cewa shine azumi fassara azumi a shari'ar shi mun kawo da kai daga maganarsa a yaren larabci da ake nufin kariya daga kowane irin abu kawai ka zauna kai dugun baka magana sai ce wani yana azumi azumin ne azumin ba magana wani bai je ko ina ba wani ya yi azumi azumin ne azumin ba inda yake a yaren larabci haka suke dauka in ka kame daga yin wani abu ko ka yi azumi amma a shari'a sai ka kame daga waɗannan abubuwan da muka lissafa shine kai azumi shari'a wannan yasa sai malamai suke cewa to akan haka ginshikan azumi guda biyu ne ginshiƙi na farko na far Allah da ibadar azumi tunda mun ce kamewa daga barin ci da sha da biyan bukatar sha'awa da ayyukan asha da bangaren banza domin Allah kuma annabi ya ce innamal a'malu niyyar to da kai zama Allah ka nufa da azumin ka wannan shine ginshiki na farko a karkashin wannan ginshiki malamai suke cewa akwai sharadi na ibadar niyya a azumi to lallai azumin da zaka yi na farilla na ramadan ya zama ka kwana da niyya saboda hadisin da aka karɓo daga matar manzo sallallahu alaihi wasallama hafsa Allah ya da ita sai ke cewa manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata a gare shi ya ce duk wanda bai kwana da niyyar azumin watan Ramadana ba ba shi da azumi sharadi ya zama tun cikin dare kai niyyar kafin alfajir ya to ko da ku da minti ɗaya to azumin ka na ranar ya samu ta bangaren niyya ginshikin farko ya samu ke na biyu shine kaniyar da za ka yi tun daga wa alfajir ɗin, daga barin ci sha biyan bukatar sha'awa aikin aisha maganganun banza shi ne shi na biyu sai an samu waɗanda abubuwa guda biyu azumi ke samuwa a cikin bayan wannan sai malamai suke magana akan sunnonin azumi sunnonin azumi suna cewa na farko yin sahur da jinkirta shi yin sahur da jinkirta shi sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam sakamakon hadisin da aka karbo daga sahabin annabi Anas Allah ya yarda da shi hadisin da Imam al-Bukhari ya rawace shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa tasahharu fa inna fis sahuri baraka ku yi sahur haƙiƙa akwai albarka ta musamman a cikin abincin sahur to kuma an samu manzo sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai suna jinkirta yin da haka sai ta da kusan hudowa alfayar suke yin sahur kuma manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ko da da makwarwar ruwa ka yi sahur da wani zai ce da kai ai shi ya ci abinci cikin salalar cewa ɓaci iki zai kama ya ta yin magwas kenan ya ta shan wato wahala ne, daga wannan wato tasowar abinci to za ka iya kai ta ruwa gwargwadon yadda za ka ci kayi su albarkar da ake sawa a cikin abincin da wanda ya ci abinci za a sa maka a wannan ruwan da ka kwankwada tasaharu fa inna fi sahuri bara dan ka samu wannan albarka kuma zai baka dama a dan tura kishirwa bata ga labaita ka manzo yake cewa madalla da abincin sahur dabino. kaga za ka iya dabino saboda haka sahur ibada ce ta sunnar azumi sunna ce daga cikin sunonin ibadar azumi yinsa yana sa bawa idan da samun albarkar da ake sawa a ciki kuma na daga cikin abin da yake bambanta azuminmu da azumin ahlul kitab kiristoci da yahudawa su ba ruwansu da sahur kuma kuma an sunnanta mana yin da kai ibadar za ta bambanta ta wanda wato anin ba kai musulmi ba wannan ma wani abu ne sannan bayan haka daga cikin abin da malamai ke ambatawa na sunnoni na ibadar azumi shine buɗe baki da gaggauta shi yin buɗe baki sunna ne gaggauta shi sunna ce saboda hadisi na karɓo daga sahal ɗan sa'ad Allah ya da shi wannan hadisi na sa'al dan sa'ad yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la yazalu nasu bi khairin ma ajjalul fitra mutane ba za su gushe ba cikin alkhairi matuƙar suna gaggauta buɗe baki kaga an ambato yin buɗe bakin da kuma gaggauta shi a lokaci guda dan ba za ka gaggauta shi ba baka yi shi ba ba za ka kira gaggauta shi ba baka yi shi ba don haka ana buƙatar ka yi buɗe baki kuma na buƙatar ka gaggauta shi da zarar rana ta faɗi sha ruwan kaka je wa masu cewa aini ina ma bari har sai an yi sallah ba na jin komai a banza ba lada in kana so ka yi mai lada ka gaggauta buɗe bai ne sallah ta manzo sallallahu alaihi wa sallama a kammala ibadar albi kuma an so ka yi buɗe baki da dabino haka manzo sallallahu alaihi wa sallama yake dabino lobiya wasu kuma su ce gauɗe wanda ya nuna amma bai bushe ba da ɗanyar takasa to irin wannan ana so ka yi buɗe baki da shi in bai samu ba ka yi da ruwa ko ka yi da busasshen dabino duk ɗaya ne so da haka wani daga cikin suna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikin suna ta manzo a ibadar azumi malamai suke cewa yin aswaki saboda da ce laula an ashqa ala ummati la amartuhum inda kulli salah ba dan kan matsanta wa al'ummata ba da na umarce su yin aswanci fi sallah amma duk da ban matsa musu ba kar su kasa sai malamai suka ce to ko kai a farkon azuminka ko kai a ƙarshe ko kai a tsakiya ka dai samar da wannan ibadar ta yin aswaki da manzo ce a kula da ita sannan kuma suka ce hadisin da karɓo daga Aisha Allah ya da ita wanda Imam an-Nasa'i rawaita tana ambata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa as-siwaku mataharatun lil fam wa marbatun lil yin aswaki tsafta ce da tsarki ga bakin mai yin sa sannan kuma yana sa bawa idace da yarda ubangiji to kuma dama an ga mar manzo sun kama warjin jirin wata yana addu'ar Allahu akbar اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله to an ce wato ainihin Allah ibaka dace da abin da Allah yake so wa tawfiqa lima tuhibbu rabbuna wa tarda Allah ka datar da mu da abin da kake so kai yadda da shi a wannan wata sai kuma yazo yace yin aswaki tsaftar baki ce kuma samun yardar ubangiji ce ko ashe akwai buƙatar kai dan ka dace da yardar nan da ake addu'ar samu da tun farkon wata wannan yana daga cikin suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam wani yace to ai an ce kada ai da dani ko sai da busashe a'a ba aya ba hadisi ba magana magabaci dama ba ya asuwa yake dan a ci ba ba a yi dan a sha ba ko me yi shi ba ba cinyewa yake ba tsaftace baki yake daure izabar to da haka babu abin da ya shafi so a dan da wani ɗanɗano a ce ya lalata maka azumi ko kuma da bauri kuma kamar haka ko dan ɗanye ne a in dai ba ka haɗiye shi ba kuma dama ba a yi shi dan a haɗiya ba ka tsaftace bakinka ka zama babu laifi ba kai da ke ba kai da makilin yayi sannan bayan haka suna ta gaba daga cikin sunnonin manzo sallallahu alaihi wasallam a ibadar azumi shine dajiya da jajircewa da kokari wajen yawaita ibada da ta haɗar da wato ainihin tsayuwar dare da ta haɗar da ashan tahajjud in ka dawo lokacin yini abin da ya shafi wato ainihin sadaka da kyaututtuka karatun alkur'ani ambatan Allah na bangaren abin da ya shafi zikirai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar waɗannan abubuwa suna daga cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin azumi kamar da ya tabbata a hadisin da aka daga sahaba annabi abdullahi dan abbas Allah ya da shi wanda Imamul bukhari ya rawaita abdullahi dan abbas yake cewa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kasance mafi kyautar mutane kuma lokacin da yafi koyaushe kyauta shine a lokacin watan Ramadan a lokacin da mala'ika Jibrilu ke zuwa masa su yi bita alqur'ani sabba haƙiƙa manzon Allah dangane da yawan kyautarsa a watan Ramadan ya fi iskar da ke yayata cikin ɗan tsantsanin lokaci yanzu ya danka yanzu ya ba yanzu miƙa yanzu ya baya wannan sai yake nuna mana cewar manzo sallallahu alaihi wasallama a watan ramadana mala'ika jibril da zuwa masa tibita alquran kuma dama watan an ce shahrur ramadana alladhi unzila fihi alquran watan qur'ani to manzo yana wato yawan bibiya alqur'ani dare ko rana a cikin watan ramadana to kuma shi mala'ika jibril yana zuwa masa daddare a watan ramadan kuma sannan yana yawan kyauta sannan ya gaya mana cewa kama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsayu da yin sallar dare cikin watan ramadan an gafarta masa abin da ya gabata da zunubansa ya yayi wannan ibada ta azumi yana mai imani da neman lada da sakayyar haka a gurin Allah to wannan daga cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin wato ainihin azumi bangaren wannan kyauta da sadaka malamai suke cewa da kyau a tafiyar da shi wajen ciyar da masu azumi abinci abin za su yi buɗe baki saboda hadisin da ke cewa wanda ya bai wa mai azumi abin da zai buɗe baki da shi ya buɗe baki da shi to yana da lada kwatankwacin ladan mai azumi. tare da cewar ba za a rage komai na ladan wannan azumin da mai azumin ya ba nasa kuma azumin da ya shi wanda ya ce din ina nan sannan kuma za a samu wani ladan azumin ka tokan a bashi saboda ya ba wani abin da zai ce bude baki kakkare da abin da za ka ba dabino ne rabin kwano iya wanda suka ci daga rabin kwano nan kana da ladan kono ne na kwano ko rabin kwano yi ka kawo iya wanda suka sha suka buɗe baki da shi kana da sakayyar su su za ku wannan alkhairi ne da ɗimbin yawa da ake cikin wannan wata Allah ya sa mu dace da su bayan waɗannan abubuwan da muka tsakura na ɓangaren abin da ya shafi bayanin sunnoni na manzo sallallahu alaihi wasallam a ibadar azumi malamai suna ambato abubuwan da suka halatta ga mai azumi ba sa cutar da azumi mai azumi da komai in sun faru da kai kaskaban ya faɗi kaska ji ka shiga cikin fargaba ko damuwa a game da azuminka na farko suka ce yin wanka dan a ji sanyi a lokacin azumi musamman irin wannan lokacin da ake zafi inda za mu samu kanmu aiki da azumi ana wannan zafi ka ji wato rana ta rana bakinka ya bushe ya wuya kare to nemi ruwa sanyi ka je ka wato an fara a jikinka ka samu wato sarara dan yanka ya dalla da tsinkiwa ka dan samu wato dawowa hayyaci babu ne wannan bai ci azumin ka da kawai ba za a ai saboda kayan wanka ka ji dan karfi ka ji sassauci an rage wani abu na ladan ba a ladan ka yana nan kuma ka samu sassauci da sauki dama ubangiji bai san sanya mana ibada dan ya ta mana ba sannan daga cikin abin da malamai suke cewa ya halatta da mai azumi baya lalata azumin sa bai taba azumin sa da komai kwalli da ake sawa ba abinci bane ba abin sha bane ba biyan bukatar sha'awa bane ba aikin ake bane ba maganar banza bace su aka ce mu kame da basu to da kalan ka sa kwalli azumin ka yana nan ba kai komai ba kuma ta laifi haka wanda za a daga masa magani saboda idan sai yana ciwo baya lalata azumin da azumi kalau suka ce kuma da ka je baka kinka a makogoro dan ba a sa dan ka ci ba kuma kai ma baka yin ciwo ka ne dan ka ci ko dan ka sha an fahimta ko sannan bayan haka malamai suna ambata daga cikin abubuwan da suka halatta ga mai azumi yana azumi haɗiye yau ba da ka iya karau bakinka da yau abu da Allah ya halice ka da shi sinadari ne da ubangiji ya halice cikin bakinka to ba shi dan kana azumi an ce ka kame daga barin ci sha biyan bukatar sha'awa aikin ashe maganganun maza ka ce kuma shi ma wannan yadda kake dan samu a samu wato ainihin dan jikan makobaro har ka tara kana tofarwa ai azumi kake ba wanda ya samu in ma tara suke ka haɗe lafiya lau azumin kai rana ba komai ba a ciki abin da yake lalata azumin ya azumi sansanin wani abu mai ƙanshi abinci ne turare ne ba ya lalata azumin ya azumi wannan ba ciki abin da aka ce ka kame da shi malamai suka ce hatta masu cutar su ainihin asma da suke amfani da inhaler dan sun shaƙa su samu hayyacin dawowa hayyacin su ba lalata azumin so da ba ci bane ba sha bane ba biyan bukatar sha'a bane ba aikin ashe ba maganar banza ba shi sannan daga cikin abubuwan da malamai suke ambatawa da ya halatta da mai azumi baya cutar da azuminsa ɗanɗanar wani abin ɗanɗana da kake so ka siya ko kuma ake so a san ya ji ko bai ji ba kamar sukari da ake sawa a kunu kwanin nan na ne ko kwanin tsamiya ne a'a batun abin da ya shafi miya da ake sa mata gishiri kar ta bari bata sa ba an kai azumi ka hasala yaushe mutum za ce sai ya gama azumin suna zuwa a kawo masa abinci da zafi ba zai ciwo ba gashi yana gaslos an sa cikin fargaba da waye ne a kai azumi yanzu na kawai da faɗa da an fahimta ko to za ta iya ta ɗanɗana ta ji gishiri ya ji ko bai ji ba ta kama ta kammala kayan ta sauke amma abin da ake bukata tana dandanawa ta tofar wannan tun da bata ci ba bata iya ba bata sha ba ba baya lalata azumi ala murjeni aka yi ake so a sukar ya ji ko bai ji babu laifin an dandana an tofar azumin ne azumi yana Abdullahi dan Abbas yake faɗa cewa wanda ke so ke san wato ainihin abin da ya shafi khal ɗini ki ɗanɗana don ya siya ko zai amfani da shi ito far azumin sai na kamar da Imam Bukhari ambata cikin Sahih Bukhari bayan wannan harawa daga cikin abubuwan da malamai suke ambatawa wanda ya halatta ga mai azumi baya fitar da azumin sa da komai jinkirta yin wankan janaba ga wanda janaba ta same shi cikin dare amma ya bari bai wankan ba sai da alfajir yake dan ya kawo wankansa zuwa hudu alfajir azumin sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tambaya bukatar sha'awa da iyali kuma ya jinkirta wankan sa alfijir ya ke cewa wankan sa bisa wannan dalili malamai suka ce dan mutum ya jinkirta yin wankan sa zuwa mudu alfijir ba zai fitar da azumin sa komai ba sai abubuwan da ba yadda ka iya baka isa ka hana kanka su ba kura ta gari akan hanya sakamakon tafiye-tafiye da jama'a cike ko kuma juyawa tayar mota ko ta babur ko ta keke abinda abin da ya shafi wato ainihin hazo abin da ya shafi wato hayaki na mota ko na babur ko na injina to wannan wani abu ne da za ka iya hana kanka ko mutumin da yake da sana'ar niƙa da ita yake ci yake sha in dai zai nika nan gari zai nika tashi in yi kaki ta bar sai ka ga hadda garin a ciki to ba za ka ce da shi tunda azumi ya zo ya daina niƙa ba to kenan ba cin abinci ba abin buɗe baki ko saurke a wannan kurar da suke tashi ta gari ba ta cutar da azumi domin shi ma ba ya shaƙarta don ya ci abinci da ko don ya sha ko wani abin da ya kamata to malamai suka ce waɗanda suna daga cikin abubuwan da ba sa cutar da azumi da azumi allurar da zawa wanda yana azumi kuma rashin lafiyar ba ta kai ya ce sai ya aji azumi yana ba zai iya ƙarasa aka fito ya kamata a maka allura yanzu an jima ba sake maka an sha ruwa to wannan da za a masa ba ta karya azumi da azumi ko da aka samu sabani akan wace allura za ta iya kare azumi ana magana akan wanda za a maka sha abin nan ƙarin ruwa to su malamai suke ganin cewa wannan zai zama maridan abinci suka ce ko shi baya kare azumi saboda ba ci kai ba wanda aka ce kakkai ba sha kai ba wanda aka ce kakkai ba biyan bukatar shi a wani ba aikin ake ba magana banza ba suka ce azumin kai na wannan sune ire-iren abubuwan da malamai suke ambatowa ta bangaren halatta sun abubuwan da suka halatta da mai azumi babu komai kanshin turare a'a kayi wanka da sabulu mai ƙanshi duk wannan babu wata matsala shi sai abubuwan da suke lalata azumi ne azumi a musulunci azumi na lalacewa ga wanda ya ci ko ya sha da gangan a yinin azumi ba shi da wannan azumin rana saɓanin wanda ya ci ya sha da mantuwa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda mantuwa ta sa ya ci ko ya sha da azumi ya ƙarasa sa Allah ne ya ci da shi ya sha da shi zara ƙasa shi daga Allah kuma azuminsa da iyaye ba zai rama sabanin wasu da suke fahimta cewa zai raba azumin amma bai da laifi a ba zai raba ba zo ce ga raba sa so da Allah ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana manzo na cewa inna Allah tajawaza an ummati al-khata wa nisyan wa ma sukru alayhi da ka bura ka maka amai da gangan ina karya azumi manzo ya ce wanda wanda amai ya ci karfin sa azumin sa yana wanda ya kakaro azumi eh, ai kakaro amai azumin sa ya lalace ya sake azumi to da wanda ya sa hannu a baki yau amai ya lalace azumi sabanin wanda abin ya fi karfin shi azumin sa nan ya ƙara su zuwan jinin al'ada ana tsaka da azumi ina karya azumi ba a da wannan azumi ya kare baki laifi ba ubangiji ne ya rubuta muku yin al'ada amma ba za ki karasa ba kuma za ki rama wannan da makiyin ba ma'ana da jinin ya zo da kuma waɗanda kika samu kanki a cikin jinin dama ba kuma ɗauke su ba haka jinin haihuwa mace da azuminta a baki sai kuma wato haihuwa ta zo mata ta haihu a ranar su wani azumin ya tsaya daga inda ta haihu daga inda jini ya zo na haihuwa ba azumin wannan ranar ko ba za ta yi wasu ba ta samu tsarki inda ya zama to har wata ya kare musu sabu kin to adadin kwanakin da mutum bayan sallah su za ta rama da sun abubuwan da malamai suke ambatawa masu karya azumin ne azumi da in suka faru iya azumin da suka karya maka na ranar shi za ka rama abu na gaba da malamai suke ambatawa shine niyyar fasa azumi da ba ya ce azumin ya kullu da niyya to kuma kana iya warware shi da niyya kariya a ranka ce kai na ba su azumi na fa ka barar da shi sai kuma ka rama shi wannan su abubuwan da in azumi ya kare ya kare kuma za a rama iya wannan na ranar da aka karya sai kuma abin da yake karya azumi ya jawo a rama shi kuma ya jawo a yi kafara shine biyan bukatar sha'awa da iyali a yinin azumi mai wa ita tana jinin al'ada sai kuma ta samu tsarki a cikin yinin azumi Ka ga dama ta ba azumi akan saboda ta shigo cikin ranar da ragowar jini sai kuma ta samu tsarki kafin rana ta faɗi sai wankanta ta ci gaba da ibada sallah abin da ya rage mata na sallah na wannan yinin ga ita dama ba azumi akan ta riga ta yi wankanta ta ci kwalliyar ta kai kuma daga zuwa shaidan ya aikin da ita aka kai ga wato mutum afka iyalin sai biya bukatar sha'awa na azumi to zai ramu wannan azumin na ranar bayan sallah kuma zai yi azumi guda sittin na wata biyu a jere ba yankewa har sai ya kare horo gare shi akan wannan ko kuma ya ce da mabukaci guda sittin? kasancewar yanzu ba baiwa da za a ce yanta baiwa to wannan sun abun da malamai suke ambatawa nan abubuwan da suke karya azumi da mai azumi sai kuma hukuncin wanda yake da rashin lafiya ko matafi a lokacin azumi ko macen da take da ciki take jin tsoron abin da ke cikinta ko mai shayarwa take jin tsoron dan da take shayarwa kada ya galabaita a sashi azumin da shi Allah ya tsora masa saboda in ba ta sha ba nono ba zai su su dangane da abin da ya shafi ga rashin lafiya da matafiyi Allah yake cewa ayyaman ma'adudat faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra azumin nan da ake Allah ya ce na Ramadan wasu 'yan kwanaki ne ke da diddigaggu sanannu iya na kwanakin watan ko dai 29 ko 30 wanda ya kasance bai da lafiya daga cikin ko kuma yake cikin halin tafiya ya samu kansa tafiya ta kama shi Allah ya ce ya ci ya sha fa iddatu min ayyamin ukhra ya rama a wasu kwanakin daban cikin kwanakin shekara to shi an masa sauki zai iya ci ya sha babu komai a kansa daga baya ya rama to haka macen da ita ma ta samu kanta tana da ciki kuma in ta azumin tana galabaita dan cikin ma ita kusa ita muku mutsu har ma lokaci kuma ya zamanto ita a ita shi a galabaici in an kawo zama tana ta ɗayin fara ba ta shayi tana ganin abubuwa biyu biyu uku uku ko a ɗan jika ta da ruwa ta a su da a zo a rasa ta a rasa na cikin ta yi fa fa'idatun min ayyamin ukar in ta haife ina ɗan tsotsan na lokacin bai kwari ba tsotsan bai wani yawa ba tana jefa azuminta tana jefa har sai ta ƙare kafin wata shekara to haka ma wata take shayarwa ta fuskanci wata durfafa azumin nan na wata a jere to fa yaron nan yana rasa nono ita tsotso ita tsotso ruwa ba yanzu saboda ita bata ce bata sha bare ruwan nono ita ko a sashi azumi shi kuma Allah bai dora masa ba to ta ci ta sha ya samu nonon da zai sha idan an dan nesa ya yi kwari kuma ya zamanto ba yi za ta a jere kwana talatin ba ko 29 da tara ta yi ɗaya ne yau an kwana uku hudu ta kuma yi to wannan sai ga tayi a huce dan bai galaɓe ta ba ita ba ta galaɓe ta ya halatta anya to wannan sabon da wato alin musulunci irin gwamnati da sauki a game da su dangane da abin da ya shafi kuma mutumin da ya samu kansa ya gagarayin yin azumi ƙwalsa ta yi an ce ta zama kuroni da inda yake da biskit a aljihu ina mai dabino ina mai mangwaro kada ya kasa komai in yana jin yunwar ji yake ana hajijiya da shi saboda haka ba zai iya jure yunwa ta tsawon yini ba a cikin hayyacinsa su za ka to ici ya sha a'a tsufa ne ya tsufa ba ma ya hankaltar maganar azumin saboda tsufa tsufa yamma sai ta je ta ah, ya na ji har yanzu ba a kira garba ko wani za ki ina cikin gidansa sai a tashi a tafi gida sai an ji an zagaye an dawo sai to yanzu na ji batu kuma da ku ajiye mutum ba gidansa ba ku ba ku ajin nauyin ma an ji an zauna mutane a gidajensu gaba to tsufa ya tsufa abin da yake iya ja baya iya amma yana hankalta abubuwa daga lokaci zuwa lokaci ko da lokaci na yi abubuwa na kamar dan ɗimautar tsufa to wannan Allah yake cewa wanda ya samu kansa a haka ya ciyar ya ciyar ayyaman ma'adudar man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wanda suke wato gagarayi wahala tana wahala ba sa iya aiwatar da azumi Allah yake cewa to su bayar da fansar wannan azumi duk rana an kai samu rabin kwano ka bayar ga mabukaci kai shine azumin ka na rana Allah kai mu gobe ma samu rabin kwano ka bayar shine azumin ka na rana to wannan sunan abubuwan da suka shafi waɗannan da ake ambatawa da irin wannan yake da kwalsa ko kuma wanda tsufa ko makamancin haka ciwon da ba a warkewa sai ciyar shine amadadin azumin su a ƙarshen azumi an shar'anta mana yin zakatun dafi ya tabbata a hadisi sahabbai suke cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zakatul fitr ala al-abd wal hurr wal zakari wal unsa min al-muslimin ala as-sagir wal kabir ba babba ba yaro kai azumi ko baka azumi ba an shar'anta wa al'ummar musulmi bayar da zakkafin da kai a ƙarshen azumi kafin tafiya idin sallah ko sallar idi saboda haka an shar'anta a ba daga abincin da ake amfani da shi dabino ne zabib ne gawa ce shinkafa ce gero ne masara ce wake ne mai wace acca ce gwargwadon abu ne alkama ce akan kowane mutum guda za a bayar da mu da nabi hudu kwano ɗaya irin kwanon shari'a in ka bayar da nabo gaji wanda ya fi wannan abin da ya hauru ya haura kai ya ɗoro yi ta dakasa falila lalhamdu ba a cewa da ne amma na mu da nabi hudu irin wannan kwanon shari'a wanda bai kai girman wancan babban ba to da haka to wannan shine abin da ke akwai ta bangar abin da ya shafi wannan zakka ta da kai da ake ba ana ba mabukata samu abin da su ba za su sassauci da kuma abin da za su bikin sallah da shi sa abdullahi da umar yake fitar da ita kafin azumi da kwana ɗaya ko da kwana biyu don wanda za a ba shi mai samu damar sarrafa ba sai ka kure ba kafin sallar idi da kwana ɗaya ko da kwana biyu in kuma ka bari sai a ranar kan a fita ka ba ta yi amma dai shi wanda ka ba sai dai ya ganta in ba su za a wanke a zuba a cikin ya kama shi an fahimta ku so na ka tona daga cikin abin da manzo yake cewa yana zama tsarki ga mai azumi daga abubuwan da aka samu na tsakatar baki da wasu kurakura a cikin azumi za a share maka kuma yana zama taimakawa wanda ka ba ya samu abin da zai ci biya su shi su da lokaci guda aiki biyu take sai aiki ga wanda ya azumi a kanka da masu abubuwan da suka faru na sakin baki na wato wargi a cikin ibadar ta azumi shi kuma wanda aka taimaka a samu ladansa ka samu sakayya daga Allah subhanahu wataala Allah ya sa ni azumi karbabi wannan shi da abin da ya takaita ya samu fatan mu Allah ya kai mu wannan watan kuma mun Allah ya karba mana a dangane da abin da ban faɗo ba a daidai maganar sunnonin azumi da ya kamata a ce an faɗe shi maganar cewa ana so ka kiyaye wajen buɗe baki kai addu'a ta zahaba zama'u wa tallatil Oroku, wa thabata al Insha'Allah. sannan kafin lokacin buɗe bakin wato lokacin ya karatu ana so mutum ya addu'a ya tabbata a hadisi mutane uku addu'a su aba karɓa matafi wanda aka zalunta da wanda yake azumi sau da haka idan lokacin buɗe baki ya karatu ka yawaita addu'a halin da muke ciki a wannan ƙasa yanayin ba daɗi a abubuwa da suka cuɗe suka ƙi daɗin sha'ani wahalar rayuwa wane ne abubuwan da suke kama da a yawaita addu'a a wannan lokaci sannan kuma in ka ci abin da ka ci na bude baki da bino ne ruwa ne to sai ka bi da zahaba zama'u wa sallat al-uruqu wa sabata al-ajr insha Allah ruwa ta kau saboda ka sha ruwa ya latsa wa sallat al-uruqu jijiyoyi sun jika kai ma jiyau ne dan ka sha yanzu an ga kana gumi da kuma ka gumi karab kashi saboda yunwa an gane wa sabata al-ajru insha Allah kuma lada ya tabbata in Allah ya so wannan shine abin da ya shafi abin da ya sawaka abin da muka daidai Allah ba mu ladan sa wanda aka cikar da kuskure ko tsiban harshe Allah ya so assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd wannan ne yake cewa wannan yake cewa hadisi ya ce ku roƙi Allah da tafin hannayenku to idan kana sallah ya za a yi ka roƙe shi da tafin hannu yadda za a ka roƙe shi da tafin hannu idan sallah ta fata wuturi ce yayin da aka zo addu'ar da ake yi ta wuturi alkulus? Allahumma alqunut اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ko in ka daga hannu ka roƙe shi zai amsa ba in ku a sallar ka ta ce ko kuma sauran sallolin da ba a samu ana yin wannan addu'ar a ƙarshen su ba sai in an je ƙarshen sallah an idar an ce assalamu alaikum to ai akwai dama gurin addu'a a dubura salawat ka kammala sallar ka roƙi Allah za ka iya daga an gane ku to da ka dama da aka ce ku roƙi Allah tafin hannu ai za ka iya roƙonsa ka idar da sallar ka ɗaga tafin hannu an gane ku in kuma kana nufin cewa ai saboda ai an ce Allah na jin nauyin bawa in ya daga hannu ya roƙa ya dawo da hannun da ya bashi to kake so ka hada a cikin sallah da wannan sai an ce maka kuma idan mutum goshin sa yana ƙasa ba lokacin da ya fi dacewa Allah an sa masa addu'a irin wannan sai ka yi a lokacin da goshin ka yake ƙasa ko baka daga hannu ba za ka samu biyan bukata ai dai bukatar maje haji sallah da karɓar hajjinsa ko yawa cewar ana bin ta azumi ko ana bin ta azumi na wancan shekarar kuma ga shi ya gagara biya mana ya kaka ya gagara rama ya za a in dai ba azumin ne ba ka iya yi ba kwata-kwata kamar da muka ambata za ka rama Allah azumin sa fa iddatu min ayyamin ukhra tana tana aiki har yanzu ya dace ka yi jinkirin yi a tsawon shekarar da ta wuce inda Allah ya sa kana raye ga wata shekarar za mu tunkara ka yi azumin bana su an gota an gama shi karka tsuntar ranaku kana rama wanda ba kai ba wanda ake banka na shekarar ta wuce in ka biya ba shi ka biya masu cewa in irin haka ta faru sai ka hada da ciyarwa ijtihadi ba na tiya in dai ka rama abinda ake bin ka na azumi na fa'idatun min ayyamin ukhra ya shigo har wata shekarar da aka rasu in kuma ka yi shi a wancan shekarar da azumin da ka sha ɗin ike haka aka fi so don ka gaggauta biyan bashin ubangiji a kan kari baka zama mai taurin bashi an gane ku kawai ka tsallako zuwa wani wata su dace kana taurin bashi amma ka biya yaji a cewa to shi kenan tun da ya gagara ya daɗe an kuma abin nan yaya ko ya ciyar a wa anta sumu khairul lakum haka Allah ya ce ku azumin shi ya fa kai, inda za ka iya yi kai sai ba za ka iya ba ta magana ba ciyarwa ita mutumin da tsautsayi ya sa ya kada ɗansa ko kuma ya masa laifi ɗauki abin doka da doka masa ko sai ɗaya san kan a ce mai wannan yake gagarin ku ne yace to yin shi wannan uban ta bangaren diya da hukuncin hukunce hukunce ubangiji na kisan ya. eh mutumin da ya zama sanadiyar kashe ɗansa da nufin ladabtarwa ko kuma wato ainihin fusata abin da ya kama da haka wanda ba a riya uba zai kashe ɗansa da ganganci yanayin yadda ya tsayo da kulawa da shi da tarbiyyarsa ya san wahalar da ya ci kuma ce zo ya rasar da shi a daidai lokacin da zai more shi to idan haka ta faru ana wato kaurara diyar ce masu ciki guda kaza a ciki saɓanin in ba irin uba bane saboda za a za masa diyar da zai ba dan shi ba ya zama jan kulle gare shi kada ya sake haka ga wani ɗan nan sannan kuma zai yi azumi kamar yadda wanda suka yi kisan kai suke yi na kafara ga ubangiji subhanahu wa ta'ala inda zuba bai ba wanda za a ce yan so da ka ji azumi na wata biyu a ce wannan saboda ya kushe ba ubangiji ba wa masu salon da ya ce zai biya diya da za a kasa ga sauran wato ainihin wanda za su iya gadar wannan ɗanasa da ya kashe mamaci duk da shi na cikin magada ba za a ba shi wannan biyar nan ma wani horo ne gare shi da jan kunne kan abin da ya faru an fahimta ku Wani shi ne abin da ake yi ga irin wanda haka ta faru da su kuma abin da ana bukata a kai zuciya nesa musamman ga wanda suke da 'ya'ya kan gararu kuma ko bawon anan da ya taɓa irin wannan ganganci da nufin zai tsoratar da ɗan kama hannun ya riƙe ya je rijiya shi jau jefa kazan a ciki ina dan allah ka jefa na garin watsar watsar kawai ya taɓa shi masa sai gawarsa aka ɗauko daga shi shi kuma tun da aka ɗauko gawar bai samu kansa ba har ya mutu a nan arzi aka kusa da unguwa a daka ya fito wa ma wani ya gan shi ya gagare ta ce ga wanda ya kashe ɗansu abin ya damar zuciyar ta kasa daure shi ma har sai da yau za kai zuciya ne su za ka san iyayen ba ƙaramin wahala suka ci da mu ba yanzu kai ma an zo jarraba ta taka ta ce su sun gama ta sun taka ce kamar da su ma naka ya'yan Allah ya wani tsawon kwana zai naka sai za ka sai kasance lalle Allah da yake abu iyaye sun cancanci abu yanzu haka iyayen mu suka sha wahala su haife ka kace za ka yi musu wayo su gano kuma su kawo da kai ko to yau ga shi ma an zo ga naka zai ma wayo ka kuma gano to kai kuma ya za a yi ka tsalle ka dira a kansa to da kai na zamani ne dole sai kai hakuri ana ji ana jan kunne ana wa'azi ana kokarin tsayawarsa da sallah kokarinsa da qur'ani dan Allah ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub inna salata tanha anil kana wannan kuma kana hanawa kana tsawatarwa kana musu har a kai da cin Allah ya da shi. ka gane wannan ne yake

addu'a ciwon kafa Allah bashi lafiya Allah bashi lafiya Allah warkar da shi da sauran dukkan al'ummar musulmi gaba eh. na to wannan ya azumi na fara cewa kai ina azumin ma yafi jin karfi ya za ka yi da shi ci gaba da gaya Allah kuma yi kokari ya aure kawai azabdu lil basar wa ahsanu lil fadl sai ya aure a bayani akan wai idan sunan abokinka ɗaya yake da sunan babanka to wai bai halatta ka kira sunan abokin naka ba da shi sai ka kira shi da wani sunan kuma idan mutum yana azumi ya yi mafarki a yaman bayani idan mutum yana azumi ya mafarki azumin sa yana yana daga cikin abubuwan da ba sa lalata azumi fitar mani a mafarki kana azumi ba lalata azumi da wani abu ne da yake faruwa da kai baka san ma ba da sai dan ka farka ka ga ko ba kai kake da zanzan kana sanar nan baka ta zan kwanta zan yi mafarki ko baka sani ba sai ka take azumin kai na sannan kuma batun abin da ya shafi wanda yake da suna irin na baban kana daga cikin dai martabawa da darajanta sunan mahaifi da ɓoye shi za ka iya cewa da shi ne sunan baba ko kuma in yana da wata alkunya ka faɗa a maimakon kiran sunan nasa kai tsaye ce baban wani ko ɗan wani dan wato ayin sa kai sunan mahaifi ba laifin ka amma da za ka faɗa ba laifin ka sai amma dai abin da yafi shine ka saka sunan mahaifi saboda mun ji a cikin alqur'ani Allah yana ga mana eh, annabawansa sun tashi kira iyayensu ya abati wa barran bi walidati an gane ku to ana rufe ana saka sunan iyaye wannan babu ne ya samu asali a shari'a na'am wa alaikum maganar eh eh ina daga cikin falala ta azumi da ubangiji subhanahu wata'ala ke yanta bayi daga wuta to da wanda yake wato anin zai iya yin laifin da zai iya kai shi wuta sakamakon ibadar azumi a yaje masa a cetar da shi a kubutar da shi daga shigar da zai mata ya zai shiga aljanna kanin anan kai tsaye ba tare da sai an alamtar da shi ba sannan a fitar da shi a kai shi zuwa ga aljanna da wanda kuma dama can shirme da shiriri ta ike a rayuwarsa zuwan azumin yasa yake tsuye shiri dan za ka sanar da irin waɗannan wasu to in ya dace da yin azumin karɓaɓɓe Allah ya datar da shi zai ɗan tashi daga wuta domin dada ya mutu akan tsarin da yake wutar zai tafi ba a sana na fita ba ma fita Sai ba akan tsarin musulunci tiriyan tiriyan yake ba za ka tattauna ce sharaban ka da sallah shi ma ba zai iya faɗa ba ya batun abin da ya shafi karatun alƙur'ani ko wani abin da ya kama da haka an yi sun canza ne bar makaranta a lokacin za ka ba kuma an magana ce sai musulunci akwai dai ra'ayi da kishin a baki to wannan kana ba ka abubuwan da musulunci yace ai aikin banza ne shirme ne me za a daga nuna shi shine ba da ba annabi ya ce farko abin za a bincika na aikin ka sallah in sai kyau za shi to shi kenan, in ba ta kyau za shi, akan ma ku duba sauran aikin banza ne to babu abin za a daga ka sallah da to irin wannan wata ga in azumin ya zo hatta ka ruwai sai ka cewa wa karuwanci kai wannan motar da ake da mun in ban mu mun abin nan bayan sai kuma abin a fara ce yawa ka ba ka ba to da kan zaka suna wannan yau to Allah ya datar da ita sai dawowa ta kwarai to da zai karɓi ranta ko kuma abin ya dore ya zarce daga wannan ta zama ta gari to ta yanzu daga wutar da za ko ya zama mai laifi da za a yafe masa ko kuma dama wanda mahaifinta cutar ne dandandin in ya ce su ya shiru a wannan Allah zai ko kowanne zai yi shi hmm. yake cewa wai malam ruku'un maza da mata ɗaya ne ko ba ɗaya ba ne a wajen sallah a yi min bayani da ruku'u da sujjada da tsayuwa da karatu da tahiya da sallama da kabbara harama da sauran kabbar bari da mace da namiji sallo kamar a aikin muni usali, haka maza Allah ya ba wani bambanci a ce za ta tsaya ta dan haɗe kafafuwanta ta dan matse saboda su mata kan jiki ba aya ba haɗi eh iqama za ta yi iqama to ba ta yi ba mata ko ma tsalla da kira na kan ma yanzu makotan can Ba abin da ya halatta eh karatun ta na sallar isha da magariba a ko ibin farko a fili za ta tajiyar da kanta tajiyar da ƴaƴanta suke cikin gida ko mijinta ba wasu bane a cikin babu ne abin da shari'a ta zo da shi a bayyana karatun sallah a lokacin bayyana amma sai ta gom kuma tana idarwa ta kallawa zalai kira har makota ko da abubuwan da suka sama da haka babu wani dalili da ce na eh eh, eh. eh. ne a kafirci ne ka ce ga Allah a gurin da kake zaune a zaune ga manzon Allah a zaune bayan ya rasu yana cikin kabarin wanda ya mutu ai ba dawo yadda da wanda ya mutu zai dawo ai warwara ce kan abin da manzon Allah ya tafi ba al'umma wannan ba daidai ba kafirci Allah ya tsare subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka